A yammacin wannan rana ta Juma'a 22 ga watan Disamba ne ake sa ran isowar Emmanuel Macron a nan Yamai a ziyarar farko da zai gudanar a Nijar tun bayan da ya ɗare kujerar shugabancin ƙasar Faransa. A yayin wannan ziyara ta ranakun Juma'a da Asabar Emmanuel Macron zai ziyarci sansanin sojojin Faransa da ke girke a Yamai da sunan yaƙi da ta'addanci. zai kuma yi amfani da wannan dama domin yin shagulgulan sallar noel ko kuma christmas wacce mabiya addinin kirista ke addu'o'in karramawa a ƙarshen wannan mako a ko'ina a faɗin duniya a ɗaya dabra shugaban ƙasar ta faransa zai tantauna da muhammadu isuhu na nishar akan batutuwan da suka shafi ɗaiɗaɗɗiyar hulɗar da ke tsakanin waɗannan ƙasashe biyu a fannoni da dama jakadan faransa a nishiyar marcel escur da ke bayani jim kaɗan bayan ganawa da shugaban ƙasar nijar a ɗazu da hantsi ya bayyana cewa ya zo ne domin tabbatarwa shugaba isuhu cewa shugaba macron zai iso wannan ƙasa kamar yadda ya alkawali tare da bayar da tabbacin goyon bayan faransa wajen jan hankulan masu hannu da shuni don ganin sun cika alkawalin da suka ɗaukarwa jamhuriyar nijar a monsieur emmanuel macron sera de parmi nous ce soir et demain samedi il rencontrera le président du niger sera reçu à la présidence pour des entretiens et travaux bilatéraux et rendra également visite aux forces françaises à l'approche de la fête de Noël pour témoigner sa solidarité à nos soldats qui passeront les fêtes loin de leur famille. Jamhuriyar Niger na daga cikin kasashen da Faransa ta yi wa mulkin mallaka har zuwa watan Agustan 1960 abinda ake ganin sa a matsayin dalilin da ke ba faransa damar cin gajiyar karfan uranium din da Niger din ke tunkaho da shi ya sauranta. da dama daga cikin masu fashin baki na kallon wannan ziyara ta Emmanuel Macron a matsayin matakin kishin laifi bisa la'akari da yadda jama'a suka fusata saboda zarginsa da ƙetare ƙasar Nijar lokacin da ya ziyarci ƙasashen Cote d'Ivoire, Burkina Faso da Ghana a ƙarshen watan jiya, wato a yayin ziyararsa ta farko a nafiyar Afirka tun bayan ɗare karagar mulkin Faransa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.